rô Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan zazzafar tasha mai farin jini kuma nan ba ɗaya wato tashar Al'ajabi TV wanda muke kawo muku karatun littattafan Hausa zafafa masu faɗakarwa da kuma nishaɗantar da ku masu sauraro har ila yau dai ga mu tafe a cikin wannan zazzafan littafi wato littafin furuci na ne na Batul Adam Jattako wanda ni jagoran shirin Nabila Aliyu Tudun Wada zan karanta karanto muku Nasira an yanke mata hukuncin zaman rai da rai a gidan yari tare da horo mai tsanani. Alkali Abdul ya mike tsaye duk mikewa yake yi a kotun. Kana ya fice ta kofarsa. mami mikewa ta yi tsaye ta sa kuka tana maimaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alama jirni fi musibatu a kalibni kairar min ha. Kamal da Aiman ne take rike da ita. Dr. Hafsat kuka ta sa tana ta maimaita addu'a. Haka mama da Ummu ba su nuna komai ba. Haka abu ma sun koyar da kansa yayi sai ta ce alhamdulillah horo mai tsanani kuwa ciki har da fasa dutse da ginin siminti da duk wani aikin wahalarwa. Izzatul murmushi suke ita da sauran lauyoyin da suka yi nasara cikin fara'a ta miƙawa barista Hauwa Adamu hannu. Shi ma barista Ishaq Hamza ya miƙa wa barista Zayyana hannu momi kuka take sosai. Dan da miƙe hannu a kan har aka kama Nasirin aka fita da ita. Nasir wani irin ƙara ya sa ya ce no no impossible ba zai yi ba wannan hukuncin bai yi daidai ba ya za yi wacce ta kashe rai uku za a yanke hukuncin rai da rai wallahi sai mun ɗaukaka ƙara an yanke mata hukuncin rataya shine daidai da laifinta wannan ya yi sassauci ba a mana adalci ba hajiya ta ce oho ni ma dai haka na gani amma da babu ai gara ba daɗi da an biya lauyinta ba su suka yi su nuna ba ta da laifi ba amma namu lauyoyin suka fi ƙarfinsu ai babban shiri aka idan da abar shegiya tana yawo Allah ya ga zuciyarmu. Kafalama kuka ya saka ya ce papa don Allah ka je su kawo min momi. Ni yanzu na ji tausayinta kaga ko fuskanta ba a gani. Ta rufe fuska kuka take ko ina za a kai ta don Allah fa faka sa a kawo ta ba za ta kashe kowa ba wayyo su mun min momi ta mami ta rami mami na fafa ya fuske daga hannun Nasiru ya fita da gudu za a saka ta a mota ya saurin rike mayafanta jiwa ta hankali ta ya daidai tsayinsa hannu ya sa ya janye mayafin a fuskanta cikin kuka ya ce mami ki ga ki ya kumbura mami ki zo mu je gida na daina faɗa da kowa ba za ki kashe ni ba ko Ko mami gidan ba daɗi ba fayyad ba ka dumke ma ba na zuba gwiwoyin ta yi a ƙasa ta dafa kafaɗinsa cikin ruwan murya ta ce Abdulsamad Don Allah ka yarda ba ni na kashe mahaifinka da yan uwanka ba kaji mami ke ce mana cikin hawaye ta ce shi na Abdulsamad ka yafe min kaji idan kai sallah ka yi ta min addu'a mami ai fafaɗina ma ma ya ce ne miki addu'a shiru Nazrin bishin ta ce oke ina Zainab ya ce Zainab an kai ta gidan mam mam Hamsa tun da baki nan dafa kansa ta yi ta ce Allah ya sa Allah ubangiji ya maka albarka Abdulsamad fulan Allah ya kare min kai da kanwarka da kuka rage min ya rabe Allah na gode maka da ka tsiratar min da Zainab da Abdulsamad ya Allah ka ci gaba da kare min su ba dan waye ko dabarun na ba sai dai yan ruwa a ka take ya Allah duk mai shirin cutar da su kar ka bashi sa'a jinya ta police din tai tana kuka suka dan danna ta a mota da lokacin da aka fito da momi a motar su a motar su na sirim din ya ja mota suka fashe da kuka ya ja mota suka yi gaba fashiya da kuka ta ita ce na nasirim leƙo da kanta nasirim ta ta windo tana girgiza momi kai har suka fice da hafsa ta kamo momi aka shiga da ita mota da da kan kowa rarrabe yake kowa da abin da yake faɗa da kuma abin da yake tunani wasu suna bayan momi wasu suna bayan su hajiya Ita dai Umma ba zan ce ga inda take ba amma dai duk yawanci cewa ake na sanin ita ta kisan mama da kamal ne kawai suke bayan momi. Naka ɗin da aka matsa da yi ne ya sa momi ta ce ya shigo a tunaninta da Nasir ne cikin mamaki take kallon sa. Tashi ta zaune tana gyara silifin ras ɗinta cikin ɓacin ta ce me ya kawo ka na bayan sakin da kamin. A hankali da yake takawa zai ƙaraso inda take da sauri momi ta sako daga kan gadon ta ce wai me haka Abdulmajid? Dokta ina son yin magana na fahimtar juna ne da ke abdul ba wani magana da zamu yi a tsakanin mu kafin a yi zaman kotu har kuka na maka akan ka tsaya ka saurare ni nasirin ba ta da laifi kaki sai yanzu da aka gama shari'a ne me yayi saura ba ka yanke mata hukuncin rai da rai ba dama aure da nasirim ne a tsakanin mu yanzu nasirim ta zama tamkar babu auren mu to me yayi saura doctor kina tunanin kin fi ni shiga tashin hankali ne ko kin fi ni san nasirin duk da ina da kamar Allah ya sani ke ma shaida ce nasirim da banci a guri na shakuwar da nayi da ita ke baki da ita ba ni na san wace ce bayan da za a ta iya kashe rake ma kin san wannan wata kullalliya ce mai wayar kuncewa amma iya adalcin da zan iya yi wa nasirin hukuncin rai da rai idan Allah ya asiri zai toni kuma ina bincike hankali a a hankali hankali insha Allah za a dace dan gaskiya ba ta ƙariya kuma ba a taɓa ganin bayan mai gaskiya zan yi shari'a irin wanda daga baya asiri to ne za a zo a sake sabon zama mai gaskiya ya nasara ganin ki kuma da ban yi kafin lokacin mu an yi mugun sa ido ne a mu idan na ganki za a iya zargin wani abu madan ina cikin damuwa fa over maganan saki kuma ni na mai da ke amma ba na son kowa ya gane ba ta fuska da ta ce gaskiya ni dai ban maido ba ok haka ma kika ce to bari ki ga surar ta yi magana ma kasa karasa ta tai a jikin sai mana ta sai da ya maida auren sa amma da alƙawarin ba wanda za su gaya sai komai ya lafa bayan komai ya lafa dadi ya kalli mommy ce dan Allah doctor duk abin da haja za ta gaya miki kar ki sake tanka mata yanga yau ma sai da ta sake maimaita min kalaman da kika faɗa wai yanzu za ta ga aikin duba biya kin ga sai maimaitawa take wai duk abin da ya sake samun wani a gidan nan to ke ce ki daina irin wannan farashin. kin ga shi ya jefa rayuwar yar a cikin wani hali sannan shidanu da mugayen mutane suna amfani da harshen mutum su cutar da mutum kin gani akan nasirin sannan wani sahabi ya ce wa annabi kafin nasiha sai ya ce ka kiyaye harshenka har sau uku suna haka da annabi kin ga harshe musifa ce idan mami ta zaro ta ce a haka ta ce ni gaskiya ban san mene matar nan ba ta tsane ne kawai dan na kasance yar kabila ibo Allah yana ji yana gani duk wanda ya nufe ni da sharri insha Allah kansa zai koma kullum ana ciyar da almajirai dubu kuma ana yanka shanu uku da raguna goma ana raba Ba mu bukata Allah Karin mu yata da na, da ni kaina kuma insha Allah in dai na sani tana da gaskiya ba za ta shekara a farzin ba dadi ya ce insha Allah washe garin nan kammala ya samu dadi a sa yana duba fayil ɗin wani kayas mai zafi da zai yi shi ma na laifin kisan kai ne kammala ya shigo ya zube a ƙasa ya gaida shi ya shiru dadi tura littafin gabansa ya ce Abubakar Sadiq baban Hajja baban Abdulsamad dan Aisha mijin Aisha me yake damun ka ne duk ka rame ka ƙara duhu Kamal kamar yana jira ya faɗa jikin dadi ya fashe da kuka ya ce haba dadi yanzu yarka za ka yanke wannan hukuncin dadi na sirin ba ita ta wannan kisan ba don Allah dadi ka ceci rayuwar yar uwata ita ɗaya gare ni shiru dadi ya can ya cire farin gilasin idon sa ya janye Kamal daga jikinsa ya dafa kafaɗinsa biyu ya ce Kamal nake yanke hukunci akan 'ya'yan wasu ma balle 'yata da ta yi abin a gida na san komai alƙalanci a gida ake fara shi ba kana hawa midiya ba ai kana ganin abin da mutane suke faɗa inda na bawa nasarar gaskiya me duniya za ta ce min wannan abin fa duk duniya yanzu zancen da ake kenan ka sani cikin kuka kamar ya ce to dadi akan wasu mutanen duniya za ka yi wa 'yarka kaka a kore ka a aikin mana sai mai addare a ce ka rasa irka to kamalu don Allah ya wuce mana gaba amma idan ba sirin bace ta yi kisan waye yi. kai ne makotansu ko da wani wanda kake zargi ni dadi ba na zargin kowa amma don Allah a sake bincikawa kuma dadi don Allah ina neman alfarma a auren aurenka da momi. dadi ya kalli kamar ya ce ikon Allah wai kamal me damuwarka ne da auren ne kafin matsa da yawa dadi dole ne na damu ganin halin da momi take ciki ya kamata a ce an sassauta mata ta wani fannin ba wai a guje ta ba oke kamar ba ba a gaban ku mahaifiyata ta bani umarnin da suke ta ba kuma kaga ta ce na maida kuma kaga ta ce na maida ta ne ita ma fannin ai ta kyauta ba baka ji farcin da ta yi wa hajiya ba wai hajiya za ta ga aikin biya. kamar ya ce amma dadi don Allah ka yi haƙuri ka maida ta dai cikin kosa da maganar dadi ya ce da kamal ba zan mai da farna babba ba ni ba ita har abada cikin wani yaron razana kamar ya ce inna lillahi dadi komai ya tashi kenan shiru bai karasa ba cikin mamaki dadi ya ce me ya tashi cikin na kamal ya ce am am dadi sasantan da nake son na yi mana oke ba hali ba zan iya maida tan ba kamar gaban hajiya ya je ya zube yana kukan a maida auren dadi da momi hajiya ta ce ni ko yaron nan ko uwarka aisha aka saka bakin abin da zaka yi kenan kamar dai duk damuwar nan bai dame ka ba kamar mutuwar auren kishiyar uwarka ka ji ni da yaro da jaraba ko dai kwaɗayin dukiyar ta kake saboda idan ta mutu ubanka ne mijinta shi zai gaje ta kai kuma magajin ubanka ko shi yasa ka damu a mai da auren ku subhanallah haja wani wani irin magana ne Allah ya sauke momi ta fi haka a gona ita ma uwa ce ke sai ana magana arziki ki ballo topic na wargaza kwakwalwa mai karasa magana yana miƙewa tsaye haja ta hararra bayansa ta ce ka kawo min wani maganar banza wata tuɓaɓɓiya ai ni ce daidai da ita har ta zauna tana zan ga aikin tubabbiya ai sai dai na ga alkhairi ni dinnan ina nan har sai na ga jikokin nasiruddin ta karshe magana tana sha kai zaliha ina abincin na ki ka min nan tunda gida dai a hargitse yake kowa ya kama gabansa don haki ka min nan duk da ma abincin ba shiga yake yi ba Isa cikin takunta na isa take takawa za ta wuce ta kamfan din Humaira. Humaira tana zaune tana ja ta dago kanta ta kalle Isa ta ce, Ke Isa zo nan. Murmushi Isa ta yi tana maimaita zo nan. wannan kiran haka hajiya humaira sai ka ce a sakandare kin samu genius ko irin kin samu girls house din nan take to gani humaira haji wai da ta yi a kan kujerar ta tashi ta je ta jefa irin ta cikin na isa ta ce, Iza me tsakanin ki da ya kaman jiya da yau na gan ku tare. Murmushi isa ta yi ta ce idan mace ta cika mace bata damu da dan an rabi mijinta ba. Dariya ta yi ta ci gaba da cewa ko da yake da gaskiyar mace kamar ni dole kowace mace ta ji tsoron na rabin mijinta Humaira ta ce ni kuma ina tarawa don baya nan cikin wayata haka mummy ta yi wa Hajiya furucin za ta ga aikin tubabiya da Hajiya ba ta ɗauki abin da muhimmanci ba Ni na zuga ta na ce wannan furucin na momi ba shi da kyau. Ai ko ta ɗauka ta hau kai ta zauna daram yanzu ta ce ko ciwon kai ta yi momin ce. Ke jaka akuya karya dabba annoba aiki ke annoba ce. yadda ta ce wanda zai so ki raɓe shin yayana ya mutu an yi auren aurenki da yayana shi ma ya mutu yanzu na ganki da mijina dole ne magana saboda ke guba ce. Murmushi Izza ta sake tana juya ido ta ce wataƙila ba rabon a jikinsu sai dai ai maza ba ƙarewa suka yi ba. A gidan nan kuma ba mijin yarinya ko uban yarinya ba dan na auri ɗansa ba aure tsakanina da shi da ba na yi wuf da shi dan ni ba na sake kuma ba na wasa da damata. Wani irin uban ashirin Humaira ta lalo ta maka mata ta ce lalle yarinyan nan wannan karin zaki tafka kuskure Wallahi abin da Nasirim ta kaɗan ne akan abin da zan miki surprising wallahi. Abin ba zai kyau ba. Ok, Humairu ke ma kin san zaki yi, ni kuma na miki alƙawarin insha Allah ni ce zan yi surprise ki Humairu ta ce, haka kika ce to wallahi za ki gani. Alkhairi zan gani, dan ki ma sa wallahi a ranki sai dai ku yi ta kashe kanku. ko wahalallu ba abin da ya shafe ni dai wanda ya ce yana suna to tilas a mu tilas a rabar mu ko da za a ce ransa fansane in ji masoya ta yi magana tana juyawa ta hanyar fat din babanta ai fa baba na sake da wani bam ɗin fa ga humaira can na barta tana hauka akan wai ta gani ni da da dariya sosai baban ya ce me na gaya miki ai na ce miki duk mutuwa za su yi mu kaɗai ne za mu rayu sai yaran ki wanda da amdutu da umdutu da musanat su za su gaji tulin dukiyar turi eiffel isa ta ce baba fa wallahi na ga alama kaga fa humaira yanzu ta yi furucin za ta yi abin da ya fi na nasirim gashi ma na yi mata rikodin a wayata dan zan dinga tunzura ta har sai ta fusata ta yi furucin da zai mata illa a rayuwa ni kuma ina tara bayanan cikin wayata haka momi ta yi wa hajja furucin za ta ga aikin tubabbiya da hajja bata ɗauki abin da muhimmanci ba ni na zuga ta na ce wannan furuci na momi ba shi da kyau aiko ta ɗauka ta hau kai ta zauna daram yanzu ta ce ko ciwon kai ta yi momin ce dariya baba iza yake ya sake yi ya ce aikin ki yana tafiya daidai yar nan a kuma wai mustapha ni ban ma san inda na samo wani mustapha ba yanzu abin da nake so da bige ki je ki min binciken ya Dr. Fanna take ciki shiru bana jin labarin ta. Iza ta ce baba ai wallahi wannan Fanna ba ta da lafiya. Ni kai duba ta ban je ba rabona da ita tun a kotu ina jin kunyar hada ido da ita. A yanda na dage sai da muka yi nasarar nan. Ka san ba duk na fi sauran lauyoyin dagewa. Matar rai baba Iza ya ce kina yar cuna kike jin kunya. Wuce ki tafi ki zo ki bani labari ko da zuwa dare ne. Mami a cikin sal ta kalli Barira ta ce da dan Allah ki dubi zaman da muka yi da ke tun baki kai budurwa ba har Allah ya yi na hada ki da da direba na kuka yi aure na ɗauki duk wani ɗawainiyar ku da dangin ku da dangin mijinki da ranku na zauna da ku bisa amana ki duba darajar wannan ki gaya min wanda ya sa ki wannan aikin wallahi zan sa a fitar da ke kuma ba zan gaya kowa ba ni kawai rayuwar Nasiru nake son kubutarwa in ga Nasiru yar ki ce kima dariya dadi ta ce momi da wayo zaki mu to dan kin min aure in zauna karkashin ki sai me ba wahala nake ba miki ba wahalan da nake yi da ke kin isa ki wa kanki ne ko kuɗin ki zai miki to wallahi ya sani aikin kuɗin da zai bani yanki talaushe ne ni ma yanzu gashin kaina zan je na ci na ɗauki ma'aikata masu yi min hidima da iko da isan da kika yi min da wahalar da na sha akan su zan sauke maganar zaki sa a sake ni malama ki yi ta kanki ni yanzu a zo a yi belin ɗina tana rufe bakinta kafin mai ta yi magana aka ce bari ra'a da mata zo aka buɗe mata har za ta fita fita ta juya ta ce, "Amma mommy, zancen buɗe akwatin gold ɗinki zan ɗan zaɓi wanda suka min kin san na zama a hajjaju." Ta karshe maganar tana ɗaga wa momi kafaɗa tare da canza tafiya irin wai ita ta zama hajiyar nan. Polis ɗin ya ja ƙofar ya sake kullewa dafa kanta momi ta ce barira amintacciya take a duniya. Ba jimawa aka zo aka ce momi ta zo a hankali ta miƙe ta bi biyar sanda. Dr. Hafsa ta gani a zaune a falon station ɗin ta zuba uban tagumi. Mommy dafa Dr. Hajiya ta yi firgit ta juyo miƙewa ta yi tsaye ta ce fan Anna, ke ce a cikin wannan hali? Wani me yake faruwa? Me yasa duk wannan abubuwan suke faruwa da ke? Duk da fannin ke mace ce mai son ibada, mai yawan kyauta, mai yawan tausayi, Me yasa? Wai, wai, wai fanna. Zama mami ta ta ce Hafsa, sai yanzu na gane duk akan me duk wannan abubuwan suke faruwa da ni. Nakta fanna na yi kuskure. Babba duk wani abin da yake samu na gama nazarin haƙƙin mama Emeka ne. Mama da tana so na ta sha wahala a kaina mama har faskaran itace ta yi kuma tuwon kosai. Ta yi dako a kaina duk dan ta bani ingantaccen rayuwa duk wanda ya bata min ina yarinya mama sai inda karfinta ya kare. Ta sha faɗa da mutane a kaina. Ta nuna min gata da son da ban taɓa ganin wata uwar ta nuna suna ‘yarta ba, amma lokacin ɗaya na gudo na barta akan soyayya da kuma ra'ayin zama musulma. Burina duka ya cika. Na rayu cikin ni'ima wanda har da masu aiki na na ma motar da suka ga dama suke hawa a duniya. A halin yanzu idan ban zo na takwas a masu kuɗi ba to ba zan haura na goma ba amma na bar mahaifiyata da dangin da cikin talauci yanzu idan mama Emeka ta jini ce da fanna ta Reverada za ta yafe min na yi kuskure babba a da tsoron masifan mama Emeka ne ya hana ni zuwa amma yanzu ai ba abin da za ta iya min me yasa ban je je na sauke haƙƙinta da yake kaina a matsayin ya ba duk da arniya ce tana da haƙƙin a kaina Allah ba zai bar ni ba ina ganin mama na a duniya ta shagalar da ni na manta uwar da ta haife ni sai yau na tana da ita ina buƙatar addu'ar mama Dr. Hafsa mama ta kawai nake son gani tabbas haƙƙinta ne ya fara bibiya ta na san ta rayu cikin ƙunci a dalilin rashi rashina Dr. Hafsa ta numfasa ta ce haka ne amma yanzu mu fuskanci halin da kike ciki idan kika fita za mu je wajen mama za ta yafe mana mai ta min bayani a rarrabe na je na samu nasara amma yana gaya min wasu maganganun da ban gamsu da su ba. Me yake faruwa? Mami cikin kuka da take wa Dr. Hafsa bayani. Nan Dr. Hafsa ta yi ta ce, "Kin san wa nake zargi yanzu kuma? Nasir nake zargi Dr." Girgiza kai Mami ta ce Nasir ba zai taba min haka ba duk da bai goyi bayana ba. Na san mutum ne da yake bayan gaskiya a koda yaushe a sa. ina da laifi ne shi yasa bai shiga cikin lamarina ba. Amma na san wata rana zai kuka da kansa idan abin na biyu ta kansa. Cikin bacin rai Dr. Hafsa ta ce fanna ki ajiye duk wani yarda da kika yi wa Nasir ki bude idon ki idan ba haka wallahi haka zai gama da ki dama so da yawa idan abin da kake son ta shi Allah zai jarabe ka ni da naji farcin Nasir akan ki tabbas na zarge shi mami yana Dr. Hafsa ta kama ta ce Dr. ki daina zargin Nasir akan me Nasir zai min haka Dr. Hafsa ta ce akan dukiya mana bakin dauki dukiyar ki gaba ɗaya kin danka masa danka masa ba yayi nutso a ciki ya ji daɗi yana tunanin ya zama nasa saboda baki da yaro namiji sai kuma ga Nasirim ta haifi maza kin ga dukiya wata rana zai zama na Nasirim ne da yaranta shi yasa ya kashe mijin mijinta da yaranta kuma ya ɗaura alhakin kisan akan ita Nasirin. Yanzu haka kin ga wannan sammace ne na ɗaukaka ƙara wai bai yarda da hukuncin da aka yanke wa Nasirin na zama a gidan yari ba sai dai a yanke mata hukuncin kisa kuma gashi kima an ce kotu za a tura kin ga dukiya ya zama nasa yanda ya hau kan dukiyar nan ba wanda ya sai kwace girgiza kai mami ta ce a'a a'a hafsa kar ki raba min hankali kar ki dasa min wani abu a zuciya akan nasir nasir amana ne a na kuma nasir ba zai taba min haka ba duk wanda ya shirya wannan to da niyyar ya raba ya mu da nasir yayi dama kuma wallahi kowa ba zai yi nasara ba Allah yana ci yana gani tsaki da ta hafsa ta yi ta tashi za ta tafi mami ta rikota ta ce hafsa ya nasirin kin je wajen ta kuwa cikin bacin rai Dr. Hafsa ta ce eh ana je amma zan koma akwai lauyan da ya ce na raka shi nasirin akwai taurin kai irin na naki har yanzu ta ki da haɗin kai ta yi bayani yadda lauyan za su yi aiki a kansa saboda kes babba ne a high court a nan za a yi shari'a amma yanzu kafin nan zan yi cuku belin ɗinki don idan kina nan aikin ba zai tafi yadda ya kamata ba duk da ma Aryan da Ramadan da Kamal suna bakin kokarin su polisin da yake tsaye a kansu ne ya ce Hajiya lokaci ya yi haka dai mummy ta tashi Dr. Hafsa kuma ta wuce ofis ɗin DPO DPO ya ce Hajiya kes ɗin Dr. Fanna babban kes ne ba za mu iya ba da belin ta ba yanzu haka ma cuku tura ta kotu muke take idan kotu ta bada bayananta to alhamdulillah haka dr hafsa ta gura ta karasa gida tana zuwa gida a bakin gate ta tada motar yan sanda da kuma wasu motocin turi apple har an buɗe mata gate za ta shiga wani police ya dakatar da ita da cewa ita suke jira sun yi arrestan ɗinta cikin mamaki ta ce me yi. motar da yake tsakiyar motar motocin Trey Apple ya nuna mata fitowa ta yi ta karasa wajen mota hankali. Nasir ya bude kofar ya fito da kafarsa ɗaya wajen waje ido cikin ido ya kalli Dr. Hafsa ya ce Mamu ya kike lafiya Nasir me yake faruwa ne? Numfasa ya tare da kunna mata rikodin din muryarta a cikin wayansa inda take cewa Nasir take zargi ya mika mata sai da ta gama ji ta mika masa ta ce kenan a 'yan sandan ne aka samu wani munafikin ya tura maka tattaunawar mu ko? Murmushi ya ce ba munafiki bane akan aikinsa yake Dr. Hafsa ta ce shi kenan yanzu ya kake son a yi man baki ji folis ya ce za a tafi da ke ba ina neman haƙƙina ne akan kasafi da kika man don kasafin kisan kai ba karamin kes ne? Dr. Hafsa ta ce Nasir kai ba mutum ba ne batule ne kai azalimi matuci mace amana ban taɓa ganin azalimi irin ka ba. Dr. Fanna ka yi haka matar da har yanzu bata yarda kai ne kake kulla mata duk wannan abun ba yanzu gashi ni da nake ƙoƙarin akan na gana na fidda ta ni ma ka jefa ni cikin wani hali kowa zai tsaye wa fanna ba ta da kowa fa. Cikin murmushi ya katse ta a mam kika jefa ta kanki sharri na miki baki faɗa ba. To Nasara baya yafiya kuma ba a saba umarninsa. Ya karshe maganar zai ja kofar mota ya rufe. Amira take cikin gida ta fito da gudu ta ce haba ya Nasir. Mom ce fa idan baka ji nauyin ta haifi irin ka ba ai zaka ji nauyin ya Aiman ko aya Aliyu. Wani kallon ke kuma awa Nasir ya mata ya ce ta shiga kes mu ne kuma kes ɗin gidanmu. hatta momi ban raga ba balle ita kes din gidanmu family issue ne idan bare ya shiga ba zai masa daɗi ba don haka cikin ku duk wanda ya ce zai shiga to zai gama rayuwarsa a gidan farzan bayan haka ina kuma wani ɗinku ne da duk wanda ya yi gangancin zuwa cikin ku da suna zai yi belin ɗan dr hafsa to shi ma zai gama rayuwarsa a farzan yana gan faɗin haka ya ja motar ya rufe direba ya ja kuka amira ta fashe da shi tana gani aka cusa mom ɗinta a mota aka tafi da ita to masu sauraro a nan za mu dakata sai Allah ya sake sada mu a shiri na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya ku dai ku danna mana subscribing da liking tare da latsa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan zazzafar tasha dai kada ku manta sunana Nabila Aliyu Tudun Wada da nake jagorantar shirin